Yawwa. Ka san wani abu ne? Ah, Akwai abin da ke cin mantuwa a ƙwarya ba ni kaɗai ba har da al'umma don an kira ni ne an sanar da ni. To shi yasa yau ina son kira ne akan matasanmu musamman masu eh, sace-sace. Ka gane? Abun yana wai a ce kai da wayanka kai da waya a sace akuya a sace me yasa matasa ba za su je su nemi sana'a ba sun manta da cewa wannan sace-sacen da suke yi akwai ranar gobe kiyama kai duniya ta san abin da ake ciki ko ta can ka dan yi mun bidiyon nan mai kyau yawwa ni ne baba sani mai ɗauke da gaskiyar magana yan uwa assalamu alaikum suna baba sani malami ne baba sani mai hankali ne baba sani mai nasiha baba sani mutumin kirki baba sani bana sata baba sani ya sauraro zo ka ji ta gaskiyar magana na dako magana ce kan matasa matasa masu sata za su bi ka gida su kwace a hanya masu kwace waya da kuɗi su kwace in kai magana su karka in ka hana za su shege domin makamai gare su to ku saurara ku tini kisan kai bai da kyawu sata ma bai da kyau kwace ma bai da kyau haƙƙin wani karkace shi kayan wani karkasa ce a duniya za ka more a ƙarshenta za ka tabe a lahira za ka ƙone, mala'iku za su more masu kwace ku daina masu sata ku daina manzon allah ya hane ku Allahu ya sa ku daina amin.